a su yau muna so mu yi ne da harshen hausa muna so mu nuna muku yadda za ku yi creating eh, design graphic design kenan ah, daga farko har zuwa ƙarshe a ah, so ku biyo mu da muku yadda ake creating wannan design da photoshop amma ah, da farko dai ka buɗe photoshop ɗin ka gashi na riga na bude shi kamar haka so abin da ya sai kai creating na a new layer kenan that's new file create new project kenan a ah, za ka zo nan wurin wajen eh, present details na sai ka sa sunan shi bar musa graduation na sai ka zo nan wajen inches kenan wajen size sai ka sa inches depend on the size da za ka amfani da shi so muna so amfani da 2 by 2 inches ne gashi na mun kira za ka sa za ka change number din anan ka sa 2 nan ma ka sa 2 so ga resolution resolution yana nufin eh, um, quality na na na na na hoton da kake so kai design wannan frame din quality din shi kake so quality din shi saboda idan baya high resolution uh, idan ka zo ka dora text a kai ka dora rubutu a kai zai zai zama babu quality so shine amfani da resolution kenan so sai color mode zaka zo ka zabi color da kake so guys main plain background da kake so kenan so mun zabe shi yana nan a white in ka lura gashi nan so abin da ya rage sai mu danna create so ga film din na mun samu film din mu yanzu aka ya riga ya fito so abin da riga mana shine mu fara ah, aiki akan abin da zamu aiki akan shikenan sai ku sa ido ku gani